sauraro Assalamu alaikum Aisha Sharif babba ke fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewar Isra'ila na fuskantar matsin lamba daga Amurka a yayin da kasar ke ci gaba da tsananta hare-haren ba bamai a zirin Gaza. Shugabannin mulkin soja a Burkina Faso sun dakatar da rarraba a wata jaridar Faransa mai suna Limon a kasar. a babban taron kasashen duniya kan sauyin yanayi da dumamar sa a dubai na haɗaɗɗen daular larabawa an cimma shawarwari da dama a wannan zama kasashen duniya masu karfin arziki sun buɗe wata gidauniya domin ganin yadda za a tallafa wa kasashe musamman masu karamin karfi wajen samar da makamashi mai sauki wanda yake kuma mai kyau ba tare da illa ga muhalli ba. To yau dai rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya kan ware musamman domin duba batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. To ko me kamata rika yi wa irin waɗannan masu bukatar? Wanda dai Allah ya jira cin shi da wani abu a jawo shi wai ba abun su je su yi bara su yi roko ba wannan kadai ki ce rayuwarsu ba a su din ma mutane ne To muna ɗauke da labarin Runa kaba wanda ya zo na farko a gasar rubutun gajerun kagagun labarai ta mata zalla wato Hikaya ta ta da 2023. To amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya. wasu manyan masu faɗa a ji a gwamnatin shugaba biden na amurka na ƙara matsa lamba kan isra'ila a yayin da sojojinta ke mayar da hankali kan zafafa hare-haren bama-bamai a kudancin zirin gaza mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta nuna damuwa akan irin asarar rayukan da ake tana mai cewa yayin da isra'ila ke da yancin kare kanta ana kuma kashe falasɗina wanda ba su ji ba su gani ba da take jawabi ga manema labarai a dubai miss harris ta bayyana irin asarar rayukan da ake Shuka sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin a nasa martanin cewa yayi akwai bukatar Isra'ila ta rinka kare fararen hula. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bayyana sakowa da Falisinawa wasu takardu da Isra'ila wato sakowa da Falisinawa wasu takardu da Isra'ila ke yi wanda ya kunshi batun ba su shawara kan komawa mun tsira a zirin Gaza a matsayin abin kunya. Not that Israel will direct people towards Wakilin BBC ce babu wani a Isra'ila da zai ciwo mutane ga wani wuce da za su iya tsira, sai dai a tura mutane wajen da babu batun tsira. Mataimakin shugaban Hamas Sale Al-Aruri ya ce babu wani batuna na sauyi akan waɗanda aka kama har sai an tabbatar da batun tsagaita wuta na dindindin a martanin da ya mai prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce ba za a daina yakin ba har sai an kawar da hamas kwata-kwata da kuma dawo da sauran waɗanda aka kama gida tsohon mataimakin shugaban amurka kuma wanda ya taɓa lashe kyautar lorette algo da kuma shugaban microsoft bill gates na daga cikin manyan mutanen da ake kyautata tsammanin za su halarci taron cop 28 akan sauyin yanayi a dubai na haɗaɗɗen daular larabawa a yayin da taron zai mayar da hankali akan tasirin sauyin yanayi akan lafiya wannan ne karan farko da taron na shekara-shekara zai tattauna akan batun lafiyar al'umma a cikin manufofinsa. ministocin lafiya daga kasashe 65 ake ta tsammanin za su haɗu su tattauna akan tasirin sauyin yanayi ga lafiyar al'umma ana kuma kyautata tsammanin bill gates zai bi sahun haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen kaddamar da wani sabon tsarin sauyin yanayi akan lafiyar ta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc mutum guda ya rasa ransa wasu biyu kuma sun samu rauni a wani harin wuka da guduma da aka kai a tsakiyar birnin paris lamarin ya faru ne a kusa wato a kusa da eiffel tower rahotanni sun ce maharin ya rika faɗin allahu akbar ministan harkokin cikin gidan kasar cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na x da aka fi sani da twitter ya ce 'yan sanda sun kama mutumin wata mujiya da na 'yan sandan birnin ta ce mutumin da ake zargi da kai harin ɗan asalin kasar ne sannan kuma an san shi da tsantsar kishin islama da kuma taɓi a kwakwalwarsa. shugabannin mulkin soja a burkina faso sun dakatar da rarraba wata jaridar faransa mai suna limon a kasar saboda wani sharhi da ta wallafa akan mummunan harin da masu ikirarin jihari suka kai a arewacin kasar ministan sadarwa na kasar ya bayyana sharhi akan harin da aka kai a wani sansanin soja a makon da ya wuce a matsayin son kai tsantsa Wakiliyar BBC ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe akalla fararen hula arba'in yayin da majiyar tsaron ƙasar kuma ta ce an kashe sojoji kalilan. Mankuntan ƙasar dai sun dakatar da kafafen yada labarai da dama na Faransa a cikin watanni na baya-bayan nan. Ta ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To Lanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma za mu fara ne daga Gaza inda Isra'ila ke fuskantar matsin lamba daga Amurka a yayin da kasar ke ci gaba da tsananta hare-haren bama-bamai asirin Gaza. Amurka ta ce duk da Isra'ila na da 'yancin kare kanta amma kuma an kashe fararen hula da dama. hukumomin lafiya na gaza sun ce akalla mutum ɗari da da casa'in uku aka kashe tun bayan kawo ƙarshen tsagaita wuta ga awul ahmad janyo da ƙarin bayani Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da yaƙi har sai Isra'ilan ta ga bayan Hamas. Na sai hakol kede lashivam habaita. Na sai hakol kede lashiv Yahu kenan ke cewa domin dawo da dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma murƙushe Hamas da tabbatar da kawar da duk wata barazanar Gaza ga Isra'ila. Za mu ci gaba da yaƙi da cikakken iko har sai mun cimma dukkanin manufofin yaƙin. Namshikh ba milhama עד שנשיג את כל מטרותיה. sai dai isra'ila na fuskantar matsin lamba daga amurka inda wasu manyan jami'ai biyu daga gwamnatin biden suka buƙaci ta yi taka tsantsan a har-haren da sojojinta ke kaiwa a kudancin gaza da take magana da manema labarai a dubai mataimakiyar shugaban amurka kamal harris ta ce duk da cewa isra'ila na da 'yancin kare kanta amma an kashe falasina da dama da basu ji basu gani ba sakataren tsaron amurka lord austin ya ce hare-haren kan fararen hula zai sauya kararin nasarar isra'ila zuwa rashin nasara ma'aikatar lafiya a gaza dai ta ce akalla da uku ne aka kashe tun bayan kawo ƙarshen tsagaita wuta ta mako guda ranar juma'a a gaida Abul ahmad janyo da rahoton da ya haɗa mana sama da kasashe 100 a babban taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya sun rattaba hannu kan alkawarin rubanya amfani da sabbin hanyoyin makamashi nan da ƙarshen shekara goma taron wanda wakilai kusan 200 na kasashe da shugabannin harkokin kasuwanci da kuɗaɗe da kuma wakilan ƙungiyoyi suka halarta a dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa an cima wasu shawarwari tare da kafa wata gidauniya ta musamman don tallafawa shirin samar da makamashi da baya gurɓata muhalli najeriya na daga cikin kasashen da suka halarci taron kuma abdulaziz abdulaziz mai magana damun shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi wa abdulsalam ibrahim ahmed karin bayani To wannan taro taro ne karo na 28 da ake duk shekara kan dumamar yanayi na duniya da kuma yanayin sauyawar yanayi wanda matsala ce babba yanzu da suke fuskantar duniya gabaki ɗaya. wanda ya sa kasashen duniya a kowace shekara ake zuwa a tattauna akan hanyoyin da za a bi domin rage tasirin ɗumamar yanayi dinnan akan rayuwar mu ta yau da kullum da kuma a muhalli namu da kuma harkokin rayuwa waɗanne batutuwa aka tattauna a wajen taron to an tattauna al'amura daban-daban amma babban abin da yanzu aka fi mai da hankali a kai shine yadda za a rage amfani da ma'adanan da suke ko kuma makamashin da yake ƙara lalata muhalli da kuma kawo zafafar yanayin duniya ga baki ɗaya to wannan yasa yanzu ake magana ta ya za a yi a samar da abin da ake kira da a sustainable energy ma'ana wasu hanyoyi waɗanda suke za su samar da makamashi da kuma lantarki ba tare da sun gurɓata muhalli ba nan kuma an tattauna kai yadda za a taimaki ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ya zamana cewa sun fita daga cikin wannan ƙangi kuma su ma sun bi sahun manyan ƙasashe na duniya wajen canza akalar amfani da makamashi ba tare da an samu matsala ba. To a ƙarshe waɗanne shawarwari aka cimmawa? To daga ƙarshe dai akwai abubuwa da dama da aka cimma babban abun shine a wannan zama ƙasashen duniya masu ƙarfin arziki sun buɗe wata gidauniya domin tallafawa a wajen samar da makamashi da kuma samar da abubuwan da za su taimaka wajen alkince muhalli a kasashe musamman masu tasowa ita kasar haɗaɗɗen larabawa da ita ce mai masaukin wannan taro ta buɗe wannan asusu da ba da gudunmawar eh, dala miliyan ɗari. domin ganin yadda za a tallafawa kasashe musamman masu karamin karfi wajen samar da makamashi mai sauki wanda yake kuma mai kyau ba tare da illa ga muhalli ba a kuma ko a najeriya shugaban kasa bola ahmed tinubu a ranar karshe ta wannan taro ya bayyana kudirin najeriya na bin wannan sahu na rage amfani da makamashi mai illa ga muhalli kuma shi shugaban kasa ya bayyana aniyar samar da buses wato manyan motoci na zirga-zirga guda ɗari a karan farko waɗanda su fara amfani da lantarki maimakon amfani da mai sannan kuma shugaban ƙasar najeriya da cansala na ƙasar jamus sun sa ido wajen sanya hannu da aka yi shi ma dai a nan wajen wannan taro domin ganin yadda za a hanzarta aikin samar da wutar lantarki da kamfanin siemens yake yi a najeriya domin wanda tuntuna aka fara tun gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari a shekara ta 2018 amma har yanzu ba a kammala ba to an sa hannu akan yarjejeniyar da za ta gaggauta aiwatar da wannan aiki na samar da lantarki domin samar da lantarki babba hanya ce da za ta taimaki masana'antunmu na najeriya da kuma taimakon waɗannan abubuwa da ake ƙoƙari a yi na rage amfani da makamashi mai illa ga muhalli. Abdulaziz Abdulaziz mai magana da yawun shugaban Najeriya kenan. Cunkoson ababen hawa dai yana daga cikin kalubalen dumamar yanayi kuma wata ƙididdiga da cibiyar kula da cunkoson ababen hawa ta duniya ta fitar a wannan shekara ta 2023 ta ce Legas ce ta fi kowace jiha yawan zirga-zirgar ababen hawa mafi muni a duk faɗin duniya. Riga babban birnin kasar Latvia shine na biyu a jerin sunayen sai Tehran babban birnin kasar Iran, birnin Mexico a Mexico, Mumbai a India da Karako a Poland sun kasance a matsayi na hudu da na biyar da kuma na shida. Rotan da suka gabata sun nuna cewa samun cikunsu a birnin Lagos kan auku ne a sakamakon halayen direbobi da rashin kiyaye ka'idojin tuki da kuma rashin kyan hanyoyi da dai sauransu. wakilin na Lagos Umar Shehu Ilimin ya aiko mana da wannan rahoton. wannan rahoto da cibiyar ƙididdige yawan cunkoson ababen hawa biranen duniya ya fitar a shekarar nan ya nuna jihar Legas ce ta cire tuta da yawan cunkoson ababen hawa kuma a cewar mazauna birnin wannan sakamako bai zo da yawa daga cikin su da abin mamaki ba ni ba na mamaki in an ce lagos ta fi kowane birni a duniya cunkoso domin yadda motoci ko ina ka bi za ka ga wuri ya turmuke wurin da ya kamata a ce ka yi tafiya minti ashirin zuwa talatin sai ya dauke ka awa biyu zuwa uku kamar sauran kasashe masu tasowa haka ma birnin lagos yake da cunkoson ababen hawa wanda ake dangantawa da rashin kyawun hanyoyin mota da rashin kiyaye ka'idojin tuki da dai sauransu duk da cewa jami'an kula da hanyoyin birnin na aiki domin takaita ganganci da ajiye motoci ba bisa ka'ida ba to amma wani babban abu da ke janyo cunkoson shine halayyar direbobi da suke ajiye ababen hawansu dab da gefen titi to koya mazauna jihar lagos suka ji da wannan rahoto matsalar oslo na sha shiga ya yi a kirga amma na talaba ma na yi jirgi na. zan je abuja na ci barin tashi na kare uku kayan mu je oslo hudu mata wuce amma oslo ya ba magana shi ne kat daga nan kenan sai fatiha Shi ko wannan malami ya ce cunkoson motocin na haifar da asara mai tarin yawa. Ana shiga asarori da yawa ba wai ta kuɗi kawai ba a dalilin cunkoso na abin hawa a Legas. Kowa takama yake yi ba zai daga maka kafa ba kai ma ba za ka daga kafa ba hakurin minti ɗaya sai ya jawo maka jinkiri da asara ta awa ɗaya biyu uku ko kuma mutunci ya zo ya zuba in ta kama sai an hada da hukuma da sauransu to sai dai yau kamar watanni biyar kenan da aka shaida saukin yawan cunkoson ababen hawa a birnin na legas kuma wannan sauki na da nasaba da sanarwar da gwamnatin shugaban ƙasa asuwaju bola ahmad tinubu ta yi cewa ta janye tallafin man fetur sakamakon haka farashin man fetur ya ninninka kuɗin sau uku zuwa sau hudu wai lamari da ya gagari da yawa daga masu ababen hawa iya siyan man fetur wannan rahoto ya zo mako daya bayan da wata cibiyar bincike ta den ta fitar da wani rahoto na daban inda ta ce lagos na asara mai ban mamaki da ta kai naira tiriliyan hudu a duk shekara hakan na shafar makomar sassa daban-daban kamar na bangaren ilimi da kiwon lafiya da ingantuwar tsaro da sauransu ya nuna bukatar da ke akwai domin ɗaukar matakan gaggawa rahoton global traffic congestion ya kuma ce riga babban birnin ƙasar latvia shine na biyu a jerin birane masu cike da cunkoson ababen hawa sai tehran na babban birnin ƙasar iran sai birnin mexico a mexico da mumbai a india da krakow a poland a matsayi na hudu da na biyar da na shida birnin alkahira na kasar masar shine a matsayi na tara umar shehu leman bbc hausa daga lagos a nigeria Ta yi uku ga watan Disamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya kan ware musamman a duk shekara domin duba batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman da nufin yin gangamin tallafa musu da fuskar kare mutunci da haƙoƙinsu da kuma kyautata halin rayuwarsu. Ana amfani da wannan rana kuma don faɗakar da sauran al'ummar duniya game da mahimmancin damawa da masu bukata ta musamman a ɗaukacin al'amuran rayuwa kamar siyasa da zamantakewa da tattalin arziki da al'adu da ta yi sauransu. wani malamin addinin musulunci da ke birnin maiduguri na jihar borno sheikh musa muhammad umar wanda aka fi sani da bakura adusawi ya yi zokaci game da mahimmancin wannan rana a hirar da na yi da shi ta waya wannan rana ce wacce take da mahimmancin gaske a majalisar dinkin duniya sun yi kokari sun taimakawa masu bukata ta musamman ah, saboda haka kar mutane su yi da wannan ranar kadai a'a kafin ma wannan ranar tun da musulunci zaman yana nan daren a taimaka musu a jikin su a jawo su zuwa jiki yanzu ni da nake muku maganan nan ban taba gani a tafin na ba tun ina da jariri mai watanni hudu da haihuwa na rafa idanuwa amma kuma mutane da nake tare da su musamman iyaye ai sun yi fadi tashe a kai na kafin in zama har ina wa'azi ina tafsirin alkur'ani mai girma In ba da taimakon su ba zan samu ba to saboda haka duk wanda dai Allah ya jirabce shi da wani abu a jawo shi jiki musamman waɗanda suna da irin wannan ƴaƴa wai ba su abun su je su bara su yi roko ba wannan kadai ita ce rayuwarsu ba a su din ma mutane ne abinda duk wani mai ido zai iya yi kuma ai a musulunci babu makanta sai makantar zuci me ya kamata al'umma su rika yi wa masu bukata ta musamman masu bukata ta musamman da kowa da kowa ma duk wanda ya sawwaka wa wanda yake cikin kwanciyar ya fara mafa alaihi fi ahir akhir Allah zai sawwaka mishi a cikin al'amuransa na duniya da lahira misali ka ga mara gani kan hanya yana saye ka zo ka ce masa me take bukata da uwa kana bukatan ka sallaka kwanta kana bukatan ka je wani guri ne in taimaka maka muka farce haka waɗanne irin kalubale ne masu bukata ta musamman suka fi fuskanta kyamata da sungoma ba a ba su dama su samu ilimi Masu ma ilimi na addini gara ma na boko ɗin mafi yawanci masu bukata ta musamman suna samun ilimin muka. Me ya kamata su masu bukata ta musamman ɗin su rika yi don jin cewa su ma su rika shiga ana yi da su. Su cire shakku a cikin zukatar. In ka ga kanka mara gani ko mara kafa, sai da ka zaci cewa in eh, kai mara kafa ana kana da kafafuwanka in zuciyarka tana lafiya tana fahimtar abubuwa. Sheikh Musa Muhammad Umar wanda aka fi sani da Bakura Addusawi malamin addinin Musulunci da ke birnin Maiduguri na jihar Borno a Najeriya kenan. To yanzu karfe bakwai ne saura minti goma sha uku a Najeriya da Nijar haka lokacin yake a Kamaru da Chad shi da saura minti goma sha uku kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Sharif babba ke gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. a cikin shirin kudi cewar asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana sakowa da palestina wasu takardu da isra'ila ke wanda ya kunshi batun basu shawara kan komawa ta domin tsira a zirin gaza a matsayin abin kunya to madalla daga yanzu za mu fara kawo muku labaran gasar wato rubutun gajerun kagaggun labarai ta mata zalla wato hikaya ta ta 2023 a madadin filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu kuma a yau za mu fara ne da labarin da ya zo na farko a gasar ta bana mai takin rina a gaba na aisha adam husaini wadda ke zaune a unguwar prp da ke karamar hukumar nasarawa a jihar kano kaina suka mamaye duniya ta bisa yadda mutane suka yi mini kallon da mai ƙyanƙyami zai yi ga ɗanyen taro su lafiya ta yi yankan ƙauna ga gangar jikina na zama majinyaciya ta buran har ta kai wari da ƙarnin jikina yana fatattakar duk wanda ya raɓe ni ƙarfi da yaji salon tafiyar sababbin yan kaciya ya zama salon tawa tafiyar cif cif kwatankwacin yadda ake ɗora ƙwarya a gurbinta. halittun da naga suna rigargen fita daga cikin matanci na banɗaki daki ne suka tarwatsa ragowar ƙwarin gwiwata. na ya ɗauki karkarwa kamar mazari. Kalaman ta Kamal na baya suka dawo cikin kunyata akan munanan al'amuran da suka yi wa rayuwa ta da mikiya. Wayyo Allah! Na furta a ɗimauce ina sakin butar hannuna. Na fito zan amayar wa mahaifiyata mugun gaman da ko a duniyar mafarki ban taba tsammani ba. Na shiga uku inna. don Allah ki taimaka mini. Na furta haɗe da rushewa da matsanancin kuka, na kaɗa mata zanin jikina. Maimakon na tsinci tausayi na kwanci a saman fuskarta, sai murmushi ta sakar mini cikin halin ko in kula. Ban gama dawowa hayyacina daga shan ruwan mamaki ba, ta furzo mini kalaman da suka daki kwakwalwata, zuciyata ta hau da kalli kude. Haƙorana suka taɗe harshena. na. ya gagara fesar da ragowar kalaman bakina. Babu zato, juwa ta shammaci sagaggun na da suka fara yunkurin bijirewa ɗaukar gangar jikina. Na rantsa idanuwa na ina addu'ar Allah ya sa faɗuwar da zan yi nazarci cikin rijiyar da ke gefe na ko na samu sauƙi a rayuwata. Sai dai kash. Zafin buguwar da ya ratsa ƙoƙon kaina ya tabbatar mini haƙata bata cimma ruwa ba. Bacin ran haka ya sa ƙwaƙwalwata ta fara karanto mini wasikar jaki. A tunanina ba komai bane yake sa mace ta mallaki mijinta. Ta zama mowar da ke murza kambin haɗe da gara mijinta kamar kwallo a tafin hannunta face shaye-shaye da tushe-tushen magungunan mata. A salimin tunanina ya samu gurbin zama a zuciyata sakamakon mu biyu ne a wurin mijinmu. Dalilin da ya sa na dinga cin duniya ta da tsinken tsire. A lokacin da na sakankance duniya ta cicciɓa ni zuwa sararin samaniya, a sannan ta walwalo ni ta kwaɗa ƙeyata da ƙasa. Mahaifina ya rasu muna ƙanana, mu biyu ne kaɗai a wurin mahaifiyata. Tun ina budurwa da bikina ya matso na fara shaye-shayen maganin mata. Yawancinsu a social media nake saya ina ɓoyewa a kayana ba tare da innata ta sani ba. Saboda ina ganin innata dukkan jiya ce. wato mutanen da ba lallai ta yi mini gyaran da bilal zai yi mini babbar kyautar da nake jin ƙawaye na suna faɗin angwaye suna yi wa amaransu ba inna ta bata san wainar da nake toyawa ba ta tattara 'yan kudadenta ta haɗo mini magungunan gyara waɗanda ba su zarce ka'ida ko cutar da lafiya ba unguwar da aka kai ni yawancin mu yaran mata ne daga amare sai masu haihuwa ɗaya babbar mace ɗaya ce jal muna kiranta mama gaba ɗaya muke jan zuga muna baje kolin hajar mu a gidanta bayan mazajen mu sun tafi kasuwa Faɗuwa sai ta yi daidai da zama aminci mai ƙarfi ya shiga tsakaninmu duk da ta haife ni a shekaru saboda na fi duk matan layin mu yi mata cinikin maganin matan da take sayarwa ko sabon ɗauka ta yi sai ina zaune take buɗewa ta san tsadar magani ba ta sanya ni shakkar zazzage bakin aljihuna. don haka kuɗaɗe na ba sa auki, wani lokacin har bashi nake ɗauka a gidan biki ko suna duk matar naga ta fito da hajar magungunan mata bana bori da sanyin jiki Kun to bakin aljihu nake na saya ba tare da na san kwamatalar da aka hada a ciki ba babban buri na na sha ko na tura duk abin da za a ce na mallakar miji ne haɗe-haɗen magungunan matan da nake yi barkatai suka asasa hauhawar girman fadata a wurin bilal suka turbuɗa hasken tauraruwar kishiyata. Dole ƙanwar naƙi ta kawo namujiya ta zuba mana. Wannan matsayin yasa nake furirita don sai abin da nake so ake zartarwa. Sautari har kwanan kishiyata Bilal yake saya. Nesa ba kusa ba, ta fi ni haƙuri, ladabi da biyayyar aure duk da ita ma tana haɗin gyaran mata daidai gwargwado. Ni kuma da yake na san ɗoyin shadda baya hana shiga ban ɗaki, rashin ladabi da biyayya ta ba za su sa Bilal ya yi gangancin ƙaurace mini ba, nake cin kare na babu babbaka gaba ɗaya mu babu wacce ta taɓa haihuwa babu zato sai Allah ya tarfa wa na nono na waye gari da samun ciki tarairaya da kulawar da bilal yake mini ta ƙara ninkuwa kwatsam wata rana na tashi da matsanancin ciwon mara kafin mu je asibiti jini ya balle mini da zuwa mu bayan gwaje-gwaje likitoci suka tabbatar da cikina ya bare Bidal har ya fi ni shiga tashin hankali. Na sha bakar wahala har sai da aka mini wankin ciki. Bayan na samu lafiya likitoci suka sallame ni tare da shawarwarin da suka dace. Na kira Mariya mai magunguna don ban manta ba na sha maganin bala'i da na siya a wurin ta, babu jimawa na fara ciwon marar da ya haddasa mini bari. Ga doki har doki, amma ko fato na sakaina, na ɗauka ke matar mutunci ce. ashe kura ce lulluɓar da fatar akuya tur da mummunan halin ki fatima kalaman bilal suka ratsa ni a daidai lokacin da na su kankance ina gaya wa mariya abin da ya faru dam na ya buga zuciyata kamar za ta hudo na. duk yadda na so fahimtar da shi sai lamarin ya gagaru kundila muka fara zaman cin kunamar kadangare silar haka na daka yajin barkono zuwa gidan iyayena ran mahaifiyata ya ɓaci matuƙa da jin ɗanyen aikin da na aikata da ƙyar ƙanin mahaifina ya bawa bilal haƙuri ya sauka daga dokin zuciya na koma ɗakina duk nasihar da mahaifiyata ta yi mini bata ɗaɗa ni da ƙasa ba domin hali zanen dutse ne wata rana na haɗu da sabuwar mai magani a lokacin haihuwa ta biyu jin yadda take zuzuta magungunan ta yasa na saya su magungunan har da zane-zanen da ban gane harufansu ba ballanta na su ba da kalma mai ma'ana cike da ɗoki na tura maganin sakishiya tagumi da manta'u a cikin ƙasa na wanda ta ce barinsa ake suke narkewa a ciki tun a daren ranar ƙasa na ya fara a zababben ƙaiƙayi har bilal na lura da mummunan yanayin da ya shiga zuwa wayewar gari wasu ƙuraje suka feso mana masu azabar raɗaɗi ba shiri bilal ya ɗauke ni zuwa asibiti aka mana gwaje-gwaje daga ƙarshe aka ba mu magunguna cikin sati ɗaya ƙurajensa suka warke sai fitar ruwan da yake damun shi ni kuma kurajen jiki na suka caɓe ga matsanancin ƙaiƙayi ya addabi rayuwata kullum cikin soshe-soshe nake ƙasa na ya kwaile kamar sabon gyambo tun ranar da na kira mai maganin na yi mata ƙorafin ciwon ta daina ɗaukar wayata lamarin ciwon ya fara ci mini tuwo a ƙwarya sakamakon wani koren ruwa mai ɗoyi da yake zubo mini tun ina jin warin ne kaɗai har ta kai duk wanda ya raɓe ni sai yaji ƙasa na ya kumbura sintum ko haɗe ƙafata ba na yi ina tafiya kamar sabuwar 'yan shayi a lokacin sai na lura take-taken bilal ko ɗaki na baya son shiga ranar kwana na sai dare ya tsala yake dawowa daga ƙarshe ya tattara kayan sai ya koma ɗakin kishiyata bai warin jiki na kumbura masa ciki yake yi da ƙyar da su goshi da kamal ya mini gwajin da ya gano magungunan na cikin jikina ba su narke ba sun fara rubar da nama na sai an yi mini tiyata kuma ina cikin hatsarin kamuwa da cutar san A bayaninsa, shan magungunan asibiti barkatai na iya taɓa lafiyar hanta. Ballantana magungunan mata wasu da bamu san tarkacen da ake haɗawa ba. Daga asibiti Bilal ya wuce da ni gidansa a cewarsa idan na warke na koma gidansa. matsalar cushe-cushen magungunan mata ya sabbaba mini tsirowar tsutsotsin da ke fita daga cikin ƙasana a lokacin da nake tsugunni a banɗaki. Firgigit na dawo hayyaci na sakamakon jin kalaman inna ta raɗau a masarrafar jina. Yanzu Fatima ina amfanin baɗi barai. Idan kin tuna a baya na faɗa miki arhar kunu ta banza ce idan babu gaya. Babu taimakon da zan yi miki tun da kin gama ruɓewa. Kin ga kenan yankan uwa ya ishi ɗan tayi ishara. na rushe da matsanancin kuka. Na shiga uku, Bilal ya cuce ni ya cuci rayuwata. Furicin inna ta ya katse ni. Bilal bai cuce ki ba, kin cuci kanki. Ya taɓa siyo wani magani ya ce ki sha ko ki cusa a cikin jikinki? Na girgiza kaina cikin kuka ina tunanin makomar rayuwata. Bilal ya ɗauke ƙafarsa daga gidanmu ya bar ni ni ba sakakkiya ba ba mai aure ba. Idan sakina ya yi wa zai aure ni a haka, da wannan kudin zan yi wa kaina magani rashin amsoshin tambayoyina suka tabbatar mini akwai sauran rina a kaba Labarin rina a kaba wanda Aisha Adam Hussaini ta karanta kuma wannan labari shine wanda ya zo na farko a gasar hikaya ta ta bana. da masu sauraro idan ku leƙa shafinmu na bbchausa.com a kowane labari da muka wallafa a shafin ga waɗanda ba su saurara ba sa iya zuwa shafin domin saurara haka kuma akwai babban labarinmu da ke cewa ba a ba mu taimakon da ya dace don dogaro da kai in ji masu bukata ta musamman kenan akwai labaran wasanni a shafin da kuma labarin da ke cewa isra'ila ta kashe wani fitaccen masanin kimiyya a gaza wasu daga cikin labaran da ke wannan shafi kenan kuma duka duka da haka muka kawo karshen shirin wanda awul ahmad janyo ya shirya ahmad wakili ya haɗa mana sauti ni aisha sharifa ke cewa mu haɗu da kunan da minti talatin a cikin shirinmu na hantsi.